gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewar bayan da aka samu kubutar da 'yan matan nan na cibga su 82 a yanzu kuma za ta dukufa domin daukar matakan da suka kamata na tabbatar da an sako sauran 'yan matan da duk ma 'yan najeriya da ke hannun 'yan kungiyar nan ta boko haram malam garba shehu a tattauna da ne da shi a abuja ya ce lallai wannan su mataɓi ne kuma gwamnatin tarayyar najeriya ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari ta dukufa na tabbatar da ta samu sauran nasarorin da ta tsara cewa za a yi akan yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram to malam garba ya aka yi wace hanyoyi ko hikimomi gwamnatin tarayyar najeriya ta bi da askarawan ta wurin eh, samo wa'annan 'yan matan chibok dinnan su 82 eh, abu ne na tattaunawa ce aka yi ah, ɗaya na farko da aka fara samu da aka zo ai daga bakin su kuma aka ji labarin cewa akwai wasu guda tamanin da uku a suka ce a guri kaza wannan da iya kuma ana ganin za a iya nemo su wai ba na nufin sun nuna a inda suke ba sun san da su watakila a wani bangare na wannan kungiya kuma jami'an gwamnati suka daki wannan abu da mahimmanci su wanda suke shiga tsakani suka tuntuɓi yan kungiya ah, su hada suna kuma su suka tabbatar cewa eh suna da wa'annan guda tamanin kwa to an yi wata da watanni ana tattaunawa tare da haɗin kai da goyon bayan wasu ƙungiyoyi na nan gida na kasar waje har Allah ya kai mu ga wannan mataki da yake sun yadda za su suke so nan tamanin da uku ɗin gaba ɗaya ɗaya daga ciki sai ta ce ita ta samu miji ba za ta dawo ba ta mata saboda haka shi yasa aka samu tamanin da su kuma aka ba da wasu wa'anda ake zargi ko 'yan mambobi na ƙungiyar guda biyar waɗanda suke cikin A hannun gwamnatin Najeriya aka musanya da su. To amma tuni malam garba wasu suna ta suka cewa ya za a yi a saki askarawan Boko Haram su biyar ganin irin miyagun laifukan da ta'annakin da suka haddasa a cikin Najeriya. Eh to wanda dole zai faɗi wannan magana ai watakila ba zai sa kansa a matsayin da iyayen yaran nan suke ciki Shi wanda yake magana watakila ina da yarsa a cikin wa'annan ba zai yi maganar haka ba. Abinda za a duba abun nan duk duniya ana yin musanyen nan. a ah, yanzu akwai kasa da tafi isra'ila ma tsanani na yaƙi da yan ta'adda yan falastin da ake cewa da suke kira yan ta'adda gawar soja guda ɗaya na isra'ila suke so su karɓo sai da suka saki yan falastin sun fi dubu biyu gwamnatin najeriya tana da yan mayaka na boko haram dubbai a hannunta dan an saki biyar me aka yi ai ai nan ba karamar riba aka samu ba sannan kuma ma abin ma za a duba shi ne irin bin nasarori da nisa da yaƙi da aka yi a kan abin wanda kowa yana ganin irin nasarorin da gwamnatin fiye ta samu kusan abun nan tali ake yi don a kammala wani abun da ya rage idan ka ba mutum biyar ya za su canja halin da ake ciki a irin nasarorin da aka samu irin yadda gwamnati ta gina mayakanta ta ba su kayan aiki kada wani mutane su samu damuwa kan wannan to malam garba game da sauran yan matan fa da har yanzu ba a san inda suke da sauran ma wata watakila da ke hannun yan boko haram ba akwai wani tsari ko wata rana da ake tsarin sulhu zai dawo da sauran insha Allah ai gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari wato yanke kaunar cewa gaba ɗayan matan cibo da duk wani wanda yake hannun boko haram za a karɓo su in Allah ya yarda tattaunawa yanzu ai kaga an fara ganin amfaninta da da farko da aka fara tashi idan wani ma yake maka za a zauna tsakanin gwamnati da boko haram sai a ce karya aiki. yau gashi Allah ya kawo mu zamani yau har ana zauna ana tattauna da su har ana musanye da mutanen da suke hannun mu zuwa nasu abun nan fatan mu ci gaba za a samu ba ma wai a kwato waɗanda suke hannun su a samu a ba shi ya ma za a yi zaman lafiya na dindindin ya dawo gwamnati tana ta samun shawarwari da yawa musamman ga su 'yan Najeriya wato bayan Allah da suka shiga tsakanin mu da Kufa su suna nuna akwai damar wanda za a yi amfani da ita ko wannan bomb din yau an kashe biyar an kashe goma aka ce an yi maganin su ai shi ma wani riwa ne fatan shugaban Muhammadu Buhari zaman lafiya ya dawo a ba wai a iyakan Najeriya ba lokacin yankin tafkin Chadi gaba daya a ce zaman lafiya ya dawo arziki da wadata da kujerar gari ta dawo jama'a. Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnati a tattauna da na yi da shi a Abuja dangane da sauran 'yan matan cibo da suka rage a kubutar da su daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.